wanda acting ɗinsa yake burga ni. Eh, burga ki burge eh, ki. burga ni dai. <laughs> burga ni yake siga ni yake eh, gambo. gambo sadik sani sadik shi yana burge ki action ne saboda akwai comedy a ciki kuma duk yanda ka kai ga dojewa sai ka yi dariya Um, assalamu alaikum. alaihissalam. Sunana Abdullahi Sharif Gaya wanda ake kira da Abdul Gaya CEO a Fafiya ko za mu yi sanin cikakken sunan ki? Ok to fine. To ki Fafiya. Sunana Zara Muhammad wacce aka fi sani da Diamond Zara. Diamond Zara. Ok Zara ne Zara Diamond ne ko kuma Diamond Zara? Diamond Zara. Ni kuma nake kiran ki da Zara Diamond tun eh, daɗe mu sani. Ok ya aka aka samu Diamond ɗin nan. I'm a diamond. A gem. Okay, to fine. <laughs> Na gani. A yan tambayoyi zan miki. Amma tambayoyi na kike san <laughs> tambayoyi zan miki irin kin gane yayi. Mm. Yawwa. Suna da suna da dan sarƙaƙiya da wasu abubuwa. Ya kake ka tsinci kanki harkar fim. Ya kai na tsinci kaina harkar fim? Mm. Harkar fim me zan ce maka ya kai na tsinci kaina a ciki kamar yanzu in ce maka ya kai kasance kanka a ɗaukan irin waɗannan abubuwa. Sha'awa ya bani na ga wasu suna yi na kuma fara tambayin mutane irin na fara tambayin mutane cewa zan fara irin waɗannan abun har na kai matakin da yanzu nake iya yi. Eh. Kuma ba iya shi kaɗai ba ne. ya eh. zama maka sana'a ya zama min sana'a bayan sha'awa akwai sana'a ya zama min ta shi ne sana'a ta kuma destiny ɗinka ne insha Allah wani fim ne kika fare zuma da maɗaci zuma da maɗaci ok bayan shi wanne role ɗin kika wanne mataki kika wanne mataki kika taka a cikin film ni ce leading character a shi zuma da maɗaci din tsawon shekara kina wa kani shida cir baya shekara shida ok kin samu kalubale da family ki gaskiya ban da kalubale da family na saboda we are too friendly sannan mu ba irin mutanen da suke ɗaukan maganar mutane ba ne sun san tarbiyyar da aka bayar sun san kuma komai kaga mutum yayi kaddara ce daga Allah kuma ba mara kyau muke yi ba kuma muna yi ko Allah ya samu dai insha Allah haka ne ba ubangidan ki akani eh? ubangida na ne. idan ka ce waye ubangida na za zaka ja mun rigima ne su waye iyayen gidana duk wanda yake gaba da ni ubangida na ne eh to amma kina da manyan uwan uwan gidaye ne. kamar ke uwar gidana ce kamar ka ce in zaɓi babana ko mama na a cikinsu amma ai ummi ummi za ka fara kiranta ba yake zaɓa ko ɗaya da ɗaya kawai uba iyayen gidana duk wanda yake gabana uban gidana a jaruman kaniyut mm-hmm. manyan jaruman, wanda suka suka yi suna suka yi suna ah. wanda jarumi ne yake acting din shi da irin kawai acting din shi yake burge ki wanda acting din sa yake burga ni eh. burga ki eh, burge ki burga ni dai <laughs> burga ni yake ga ni yake eh, eh. gambo gambo sadik sani sadik yana burge ki mm, action ne saboda akwai comedy a ciki kuma duk yanda ka kai ga dojewa sai ka yi dariya okay wani a cikin jarumai mata in kika cire kanki wace ce take acting din ta yake burge ki oh, ina cire kaina mm. indomi zainab indomi me yasa kike zaba indomi saboda ita ce ni kuma bani da ruwan ido bana canzawa ita ne ce indomi kina da saurayi a Kano saurayi a Kano mm. ban gane babu ba ki da saurayi a Kano ok kin taba soya da dan kanu ban taba ba yaudara fons to kap kanu ba ne ka taba soya da shi akwai in ya gani sai ya magana <laughs> in dai akwai ya gani sai ya magana mm, kamar kina gaggaya mun maganganu ne ai a'a no kana tunanin irin ba zan bada an san ne ban taba saurayi a Kano ba kuma bani da saurayi a Kano me yasa baki ba na san dole ai an ce ana san ki saboda duk inda za a zo a haɗa soyayya da aiki za a samu matsala so beta mutanen aiki a basa aiki soyayya ka nemi na gefe kai soyayya da shi kina da best friend yes wace best friend ne zara dani bayan ita fa zara dani bayan ita zara dani wace kawai kike jin daɗin mu'amala da ita mamana kawai haka ce ai mamana kawanki mamana faɗa min kawayenki guda uku a kanin kawaye guda uku a kanin ba ni da kawaye a Kano da abokanan sana'a ne da ni. To faɗa min manya manya abokanan sana'a ki guda uku. Maryam Malika. Ta ji ɗaya. Akwai Asiya. Biyu. Asiya Muhammad ake ce mata. Mm. Ni kuma baby da ke ce mata Asiya. Mm. Uku akwai Zainab Yakubu. Wace Zainab Yakubu? Zizi Yakubu ba yar fim bace amma kawata ce. Eh, sai cire ta ke mana yar fim. Babu. Ba kowa ba. Suzubi. kyale zubi ba zan kira ta ba aisha umaira aisha umaira antina ce fatima kinal fatima kinal in ka ji an ce kawance zan kira ki fito mu haɗu guri kaza a zo gidana ba ma wannan da ita eh. muna chatin muna gaisa in mun haɗu za mu gaisa mm-hmm. so kaga ce mun kai kawaye na mm-hmm. misali yanzu kika cire sadiq sanin sadiq mm. a cikin jarumai na kanu manyan kanu mm. a ce rana ɗaya wa a ce ki ɗauki mutum ɗaya za ku yi dina da shi za ki ɗauki a cire da sani sadik mu ɗauki mutum ɗaya wanda za ku dina ku ci abinci wa wai mu fita kawai haka ne eh, eh. babu dalilin yin haka misali na ce miki babu misali babu wani dalili ma da zai kawo wannan akwai ana misali ne da abin da zai iya faruwa yana faruwa ma gaya min hujjarka <laughs> kawai ki faɗa min waye ba zai yi ba me yasa kika ce ba zai yi ba saboda babu ranar da zan tashi kawai in ce a ni ina buƙatar in kira wani mu je mu yi dina kuma namiji ba ba ke din ba shi ya kira ni misali a ce ki zaba shi zai kira ki din a ni ba zan zaba ba saboda gani nake ni namiji ne zai zo ya zabe ni ba ni zan kira wani ya zo ya zabe ni okay a cikin mutum biyu ki zaba daya wa kenan tsakanin tsakanin Asiya mhm. Muhammad da Zubi tsakanin Asiya Muhammad da Zubi mhm. Zubi saboda zubi kawata ce sannan zubi ta zama kamar yar uwata tun ina wata ɗaya a kanid nake haka da ita asiya kuma daga baya ta shigo so babu yanda za a yi in sa asiya a gaban zubi ita ma ta sani okay a cikin mawaka na yan fim mhm. waye kike jin da kike favorite in ya favorite oh Umar M Sharif Umar M Sharif bayan shi Umar M Sharif bayan shi Sani Sidi Sharifai gayan nan sai ki ringa ɗauko musu babban jarumai Wai da irin sai da ganin okay, ok kenan. a cikin mutum bai ki zaɓi da ta ah, ina ji tsakanin lsb mhm. da baba sadiq lsb waye baba sadiq na ji daɗin lamarin nan a cikin mutum bai ki zaɓi mhm. mhm. da tsakanin lsb da dj abu su kada LSB da DJ Rabi eh. gaskiya kowanne da matsayinsa eh amma ki zaɓi mutum da LSB LSB a cikin mutum biyu ki zaɓi ɗaya tsakanin LSB Zel LSB a cikin mutum biyu ki zaɓi ɗaya mhm. tsakanin LSB dalilan bawa LSB a cikin mutum biyu ki zaɓi ɗaya mhm. tsakanin LSB da Umar M Sharif kai Allah ya isa tsakani da kai Allah ban gane ba kamar yadda kika bani wancan ansa ina so tsakanin LSB mm. da Umar M Sharif LSB sir eh. ki kika zaba shi na zaba saboda mu'amala ta da shi ta fi karfi ake tsakanin Umar M Sharif saboda shi ba ma kwana ɗaya kai ba ma wuni ma ba magana ba shi LSB mhm. tsakanin LSB da ni fa tsakanin kai da Allah ware lesbi da ma man sa kai na abin ce mun bayani LSV is my person mutumi na ne irin amini na ne sosai mhm. gaskiya in tashi dai mu yi magana da LSV ko normal haka kawai mutu ci dariya to kaga dai gaskiya ina a cikin manyan mawaka wanda suke irin waƙoƙin gidan sarauta waƙoƙin siyasa ne ai akwai waƙoƙi wanda suke irin waƙoƙin soyayya yanzu kamar su munan sharif soyayya su irin su irin kamar su auta waziri su eh. breka suna waƙoƙin soyayya to amma a cikin akwai kuma wanda suna waƙoƙin irin gidajen sarauta ko waƙoƙin 'yan siyasa misali eh. misali yanzu wanda suke irin waƙoƙi eh. kin ga kaman ah, kaman kaman sarkin waka naziru sarkin waka yana waka sarauta yana waka siyasa mhm. kamar su kamar su rarara mhm. yana wakar siyasa shi mawakin ma siyasa ne mhm. yawa kamar su ko da yake ba za a ce kamar su alijita suna wakar sarauta suna wakar eh, nanaye eh, a cikin yawa ruwa bito a cikin wa'annan mawakan irin ire-iren su waye kike jin waka din waka shi bangaren yau Naziru sarkin waka. Ai shi ma yana na soyayya. Eh? Shi ma yana waƙoƙin soyayya. Eh amma dai ai an san shi akwai su farar zuma akwai wannan da aka saki na su labari na yana waƙoƙin soyayya. Eh amma dai ya fi ƙarfi a waƙoƙin siyasa. Mm, to Naziru sarkin waka. Ce kika ba. Baki ah, sai tambaya na gaba. Mm. Yanzu aka baki bulala. ne ka sai a jera jera miki duk wani wanda dan yan tiktok gaba ɗayan su wada wada ki fara zare zarewa mutum uku kawai zanewa an baki umarni kuka da mal o ya baki umarni ki zane duk a jera miki yan tiktok gara in ba su shawara kyauta da in zane su a ce ki zane su umarni ne daga saman sarki ne ba da oda ba za a ban wannan umarni in an baki misali ki ringa sa kamar fim a zo fim in an bani zan ce a yi haƙuri ba zan iya ba Saboda me? Saboda ba wanda na haifa a cikin su. Misali ya taimaki umarni ne. Shine na gaya maka zan ce ai hakuri ba zan iya zaɓuwa ba. A yan TikTok su waye irin abubuwan su suke burge. Abubuwan su suke burge. Eh. A yan TikTok? Eh. Kamar Ashiru? Shirya. Baya ji abin shi ma kuma abin gashi dai gashi dai yawa ina kallo gaskiya in yi nishaɗi in yi dariya. Ɗaya. Mm. Mm. je na uku na ce ai uku mm. ni kan so yayi abin sai yake burge ni yan tiktok na sanin dai ku su kai a bashi a don shirya kawai kawai shi kadai kawai shi kadai ok a cikin mutum biyu yan tiktok ki zaɓi mutum a cikin mutum biyu yan tiktok ki zaɓi mutum dawa dawa kenan da bado eh, eh. da jifin shalim ina masu mini da sata bado ke shi shi kika zaba misali kika zaba bado abin da ya sa na zaɓi bado shine kwantan ɗin bado ya sha mm. bamban da na ji fresh mm. sannan ni a kwantan tsakanin nashi da na ji fresh gaskiya na fi jin na bado akan na ji fresh yawa sai tambaya na yare nawa ke ji buzanci daya shi kadai sai hausa da nake tabawa biyu sai turanci ba na jin turanci eh to zaki bani ansa da turanci ya banda turai banda wannan yaren banda buzanci mm. banda france ko ba ki ji ba ruwa na mm-hmm. in nan faɗa miki yare banda buzanci banda yaren france banda turanci banda hausa banda larabci mm-hmm. Kina so ki bani amsa da wani yaren daban kina so ki shiga aljanna ban da larabci kace eh kai ba hausa ba buzanci ba french ba english ba hausa kina so ki shiga aljanna ome zabarmanci <laughs> Alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu? ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai